الحمد لله الذي الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وعزم الاعذاب الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحزنه إلى من جزاء أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا قلوب جوات رمضان هجرة تبقى أم بقى فرد زكاة النبي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da da shida wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shehun malami malam muhammad babu gusau allah ya ɗansa allah ya masa rahama a wannan unguwa tabarakallahu bayan gidan manziyawa a cikin wannan gari na gusau wannan jihar ta zamfara inda muke gabatar da tasirin alkur'ani wanda muna roƙon Allah da sunayensa masu ƙarfi da sifofinsa maɗaukaka Allah ka sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi Allah ka ba mu ikon na bari Allah ka ba mu ikon bari duk abin da aka faɗa a littafin nan na rahama Allah ka haɗa mu da shi na azaba Allah ka tsare mu daga gare shi jiya mun fara daga ainihin wato aya ta tamanin da biyu a karmakar lau bismillah idan na sannan nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 تعالى لتجدن والله لا تسعوا أشد الناس وفي أنا سنن متعلي عداوة ولن إيايا للذين آمنوا إن ذي بوئن ذلك رأس إيمانه لم باتفر قسمي اليهود لله والذين أشرقوا سوى إن ذلك رأس إيمانه لم باتفر قسمي اليهود ولتجدن sannan wallahi za ka samu a Arabahun, mafi kusancin musulmi mawaddatan wajen nuna musu auna da samun sauƙi lillazina amanu ga masu imani na tsarin inna nasara wayanda suka ce mu nasara ne dalika Allah ya ce wannan abin ya faru ne ga anna minhum qissina saboda a cikinsu akwai masu ilimi malamai ke ne wurbani sannan akwai masu bauta masu ibada wa annahum la yastakbiruna kuma su ba sa yin girman kai jiya mun kawo magana cikin littafin ma'alimin tanzi na al-imam al-bagawi wanda muka ce dalilin cesa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka bar makka suka tafi habasha shine an matsa musu Wannan mutum wajen tamanin da biyu banda mata da ƙananan yara haka suka dinga zaɓe bayan tsaya, har suka taru a masha kuma da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi ya fahimci cutarwa ta yi yawa a garin maka. Allah yana da iko ya aiko manzan Allah da gudunmawarsa shi kaɗai ba tare da gudunmawar kowa ba idan ya ce annabi ya faɗa a in ka ƙin yadda a sa mala'ika ya bar ma wuya magana ta ƙare amma Allah ce da ya haka ba sai a je annabi shafin rayuwa biyu shafi na maka aka fuskanci matsaloli don me saboda dama Allah ya sanya rayuwar annabi cewa da ƙarfi kana na kun fi rasulullahi uswatun hasanatu to dan in kun samu kanku a hali na rauni lokacin da abubuwa ba a hannunku yake ba ko ba ku da ƙarfi ko ba ku da adadi mai yawa a koyi ya ya kamata ku yi har lokacin da Allah zai kawo muku mafita da kuna fuskantar matsaloli shin rigima da yaƙi ne mafita ko ya za a yi sosai da aka yi shekara goma sha uku sannan Allah ya ɗaga annabi daga wannan shafin sai dawo da shi madina to shi kuma shafin rayuwar madina annabi ba malami ba ne kaɗai mai da'awa a matsayin annabi yanzu a da ya dawo madina yanzu a tsorati ne shi gwamnati ne saboda ayoyin da suke sauka a madina mahallinsu ya bambanta da mahallin maka saboda in malami bai fahimci wannan ba to zai zo ya saka al'umma cikin matsala hukunci ga matsayin da annabi ke ɗauka a madina hukunci ne na annabi ne shi manzo kuma gwamnati ce ne zaman kanta ne amma a makka ba shi bane wannan matsayi a makka malami ne shi annabi ne shi manzo mai da'awa gwamnati ba hannunsa take ba in aka samu wani yanzu ya mutsa wa mutane abu biyu ya mayar da su ɗaya wallahi sai ya jefa mutane cikin matsala kuma wannan shine abin da yake faruwa da mafi yawancin wato wasu a wasu gurare wannan abin da ya faru to shine Allah subhanahu wata'ala sai saukar da wannan abu akwai hadisi dogo cikin musulun na imam Muhammad Ahmad hadisin Jafar da Sayyidina Ali hadisi mai lamba ta 17400 عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأن لك أم سلمة ما ترى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالت تكيت ولما نزلنا أرض الحبشة يعني لما كسوك أثر حبشة جاوزنا وداوزنا بها خير جاري وتمني مقوتك أتشنجر ما في الخير مقوتك inda dama ai annabi sai da ba da shaida cewa wannan sarkin mutumin kirki ne wannan ku je ku zauna shi ba zai zalunce ku ba sannan ba zai bari wani ya zo ya zalunce ku ba hmm. to sai suka tashi suka tafi tace wato amanna ala dinina ko aminna ala dinina da muka je kasar mun amintu akan addinin mu wa abadna Allah la nu'za muka zo muna bauta ma Allah ba wanda yake cutarwa a cikin mu wala nasma'u shay'an nakrahu kuma ba ma jin wani abu wanda muke isabanin a makka da suke rayuwa ba su ba annabi ma yana iya zuwa ya wuce sai a ce ya ayyuhal ladina nuzila alaihi zikr ya fi wanda aka sauka wanda ke da'awar an saukan masa da qur'ani kuma dan Allah ya yago a kalle shi a ce masa innaka la majnun hmm. kai dai ma hukunci ne amma anan da suka zo gashi ba ƙasar su bace ta haihuwa amma ba sa fuskantar waɗannan matsaloli wannan ma ga zalika quraishan da lokacin da quraisha suka samu labari cewa mutane fana nan na sulalewa daga makka ana tafiya habasha banda mata kananan yara da aka tafi da su an fasa samu adadin da ya kai wajen mutum tamanin 82 yanzu to ita itamaru an yaba asu ilal najashi fi na rajulaini jaldaini sai suka zauna suka yi mitin sai suka ce to yanzu abin da za a yi a samu maza mutum biyu karfa a tashi a je a aika a je wannan garin amma idan za a aika waɗannan mutanen wa an yi hudulin najashi hadaya yi yustazfaru min mata imakata idan an tashi a ɗauki kyautar da ake ganin tana da kima wacce a nan maka kaɗai ake samun ta babu irin ta a garin habasha a je a kai a matsayin cin hanci shine mimma yakunu fi makkata wala yujadu bi ardil hamasha wa kana min qa'ad bima ya'tihi minha ilayhi al-udum to daga cikin abin da yake burge su suke girmamawa a matsayin karaba a lokacin abu na ƙarshe da za ka yi mutumin habasha idan ka tashi zuwa ka zo masa wata irin fata wacce aka je ne ta aka rina ta aka gyara ta ka da alulahu uduman kafiran sai suka ɗauko irin wa'annan fatocin da aka gyara na alfarma da yawa sai suka ba wa'annan mutane guda biyun da suka wakilta su taho garin habasha walam turku min bukari fatihi bitirikan illa ahadu lahu hadiya bitirik shine wanda yake wato Alhaziku bil harbi kwararru wa'anda suke masana yaka da kuma al'amarin yaƙi din wa'anda suke ma'abuta matsayi sai ka ce duk wanda suka san za a iya kirgawa a matsayin babban yana da alaka da sarkin wanda ba za a iya kai ba zuwa ga sarkin ba sai an gan su sai suka taho musu da kyaututtuka da suka taho musu da kyaututtuka ثم بعثوا بذلك عبد الله بن ابي bin بن al المخزومي sai suka taso abdullahi bin abi rabi'a وعمر بن الآس بن وائل السهمي وأمرهما أمرهم sai suka ba su umarnin idan kun je ga abin da za su yi wa qalu lahum suka ce idfa'u ila kulli bidriqin hadiyatan duk wanda kuka san yana da alaka da najashi dan gaba gaba ne in an je ba za iya ganin najashi ba sai an ganshi to in kun je ku ba shi wannan a matsayin kyauta da suka yi haka sai sun masaluhu idan kuka je ku miƙa musu wannan abla an tukallimun najashi fihi gabanin ma ku je magana da najashi akan mai ma ya kawo to ku samu duk wanda kuka san babba ne a gwamnati ku je ku gana da shi ku ba shi wannan gabanin a kai ku gaban najashi ma ku faɗi menene buƙatar da ta kawo sun maƙaddimu lin najashi hadaya to shi ma kansa najashin akwai kyautar da aka ware masa ثم صلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يسلمهم sannan sai ku ainihin wato tambaye su kuna so a miƙa musu su dabarun ku je ku yi magana da shi qalat wannan matar wannan baiwar Allah tana faɗa take ce ummu musulma fa kharaja fa da jashi. wayannan mutanen guda biyu da aka tuwo a matsayin wakilai da suka fito sai suka zo sai take cewa da suka zo wajen najashi hannu inda indahu bi khairi dar muna zaune a garin habasha hatta gidajen da aka ba mu mu zauna gidaje ne na mutuntawa a matsayin mu na baki masu gudun hijira daga wata ƙasa wa inda khairi dar kuma a wajen mafi alherin makoci ولم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي da suka zo waɗancan jagororin a wanda suka kyale kowa sai da suka miƙa mai kyauta ta alfarma gabanin su je su magana da shi ne jashi sun maƙala da kulle in sannan suka ce ma kowanne daga cikin waɗancan ma'abuta matsayi waɗanda sai an gan su tukunna kafin a gane jahi sai suka ce musu innahu qad saba ila baladil malik minna gilmanun subha a wasu fa yara sun karkace sun bar addinin da aka saba sun shigo garin nan naku aka fara kudi na tsohon sun raba da addinin mutanensu waƙad ba asna bi dinin mubtada'in sun zo da wani kirkirarren addini ya ji tun a lokacin wai ta ji addinin musulunci ne kirkirarre da haka la na arifuhu na halwala antum hmm. addinin da suke kai ma abun mamaki mu da kuka ba wanda ya san wannan addinin kaga wannan din neman ya za a gamsar da su cewa an fasaho da bala'i mu da ku wallahi wannan addinin ba wanda ya san da shi wa qad ba'athna ilaykum ila al-malik fihim asharat qaumihi to an turo mu mu a matsayin mu nan mafi darajar mutanen mu ko cikin masu daraja aka turo mu zuwa ga mai mulkin ku linaruddahum ilayhi wanda muke so yanzu shine muna so a ba mu dama mutanen nan a ba mu koma da su fa idza sallamna al fihim idan kun je za ku yi magana da yalla bai akan mutanen nan da muka zo saboda su fa tushiru alayhi bi an yuslimahu ilaina ko abin da muke so ku yi ishara kawai ku nuna cewa kai abin da kuke da bukata mutanen nan fa tun daga mutanen su sun zo a ba da su ko su koma da su wala yukallimuhum kada ma ku yadda ku bari a ba su dama su magana fa inna qawmuhum a'la bihim ayban kuma mutanen su sun fi kowa tsira dangane da su wa a'lamu bima abu alaihim sannan sun suka san akan me suke aibata su qalu da kuma sai suka ce musu na'am to haka za a yi lalle idan mun je tunda mu ne dan gaba gaba mu za mu fara magana ga baki sun zo to muna zuwa za mu wayan labai bayani mm. kuma duk yadda za a yi ba za mu bari ma su yi magana ba dan kar ma a samu matsala da aka tashi aka tafi qalu lahum sai suka ce musu nam innahuma qarraba hadaya ila najashi suka je suka kai yan labai tashi kyautar fa qabilaha minhuma ikarba daga wayannan mutanen guda biyu ثم كلمه sannan shi suka fara masa magana fa qala lahu suka ce masa ayyuhal malik ya kai ranka da innahu qad saba ila baladika minna gilmanun subha wasu wawayen yara sun karkacewa addinin da muke kai sun gudu daga tsakanmu sun shigo ka. za ta fara kudina na kaunihim sun raba da addinin mutanensu walam ya dukulu fi dinika kuma da suka zo nan ɗan ma sun ki shiga addininka waja'u bi dinin mubtada'in kuma sun zo da addinin kirkirare la na arifu mu kan mu san addinin da suke kai ba na hannu wala anta kai ma din da suka zo gudun hira baka san ko na addini suke ba kaga da tsiya da tsiya ne, an ya gane cewa fa to ko bala'i ya shigo mai gari eh kuma wani lokaci za ka ga cikin abin da ake haɗa rigima in aka da an cewa abin nan abu ya haɗa da alaƙa da addini yanzu ne sai ga ƙasa ta yi mutu to da suka faɗa haka وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومه an aiko daga cikin mutanensu masu daraja su zo gurinka min aba'ihim daga cikin iyayensu a amamihim da ammominsu a sha'irhim da jama'arsu litaruddahum ilayhi dan ka ba da dama a mayar da su inda suka fito wa hum a'la bihim ayban don waɗannan mutanen da suka zo mu muka zo daga cikin su mun fi ka sanin ko su waye wa a'lamu bima abu alayhi sun fi ka sanin akan abin da suka aibata mutane akan shi wa buhun fi sannan suka zargi mutane akan shi Khalid, sai ummu salma take cewa walam yakun shay'un abgada ila abdullah bin abi rabi'a wa amr bin al babu wani abu wanda ya fusata عبد الله بن أبي ربيعة عمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامه akan a ce na ja shi ya ba da dama a saurari jagowan sahabban tunda ai abin da aka shirya su nan an yi da sun cewa in sun je su su bayani kaga su sun yi bayani sannan kuma an ba nan jakadojin guda biyu daga makka da suka naɗu sun yi bayani a gaban yalla yanzu abin da suke so kwata-kwata kada a saurari sahabban manzan Allah kawai ana gama magana nan kai da ya ce to wanda za a yi yanzu tun da ko kun zo mu mutanen ku suka turo ku tattara su su bar kasan nan abin da za a yi kenan ba abin da zai fasa ta wa'annan jakadun da aka turo guda biyu irin a ce a ba su habban manzan Allah dama su yi magana da wannan abin ko faru da aka samu wannan matsalar shikenan faqalat batariqatuhu hawla sai wa'annan shugabannin da dama sai da aka gan su kafin a gana jashi sai suka faɗa a gefen ta sai suka ce sadaku a yuhal malik ke eh, ranka da magana fa da mutanen nan suka faɗa daga makka da suka ko a matsayin jagorori to gaskiya suka faɗa tun da ya kaga an natso su sun taho mutanen nan sun je sun kirkiro wani sabon addini sun saba mutanensu kai ma ɗin da suka zo nan ba fa addinin ka suke kai ba wallahi abin da suka ce a ba da mutanen nan su koma da su kuma shi ne abin duba mm. lallai muna ganin a kwashe su kawai abin musa kayan su kawai a yi sama da su kawai to shi kenan da aka yi haka sai yake cewa sadaku ayyuhal maliku qaumuhum a'la bihim ayban wa a'lamu bima abu alaihim fa aslimhum ilayhi ma samika su zuwa gare su wala yaruddahum ila biladihim wa qawmihim su mayar da su zuwa ga mutanensu da jama'arsu qalat ummu salma tace fa gadiban najashi wannan abin sai kusa ta najashi kaga dama annabi ya ba da shi da ya ce a tafi a je a zauna bai zalunci ba zai bari a zalunci wani ba ya gama na Allah ba zai karya ba wallahi shi da da aka je. ya saurari ɗaya ɓangaren ya ƙi sauraron sahabban manzo Allah kaga zalunci ya shigo kaga manzo Allah ya karya tun da ko annabi ya ce a ji ba zai zalunci kowa ba kuma ba a zaluntar wani a sa shi yasa yanayin yadda ya saurari statement ya ga daga bayani kawai su waɗannan da suka zo a matsayin jakadogi ba su da wata buƙata sai a bayar da su su koma da su inda suka fito sannan waɗannan su kuma waɗanda suke sai an gansu kafin a gan shi ko sai suka ce eh ranka ya rike gaskiya suka faɗa to daga nan sai na ja shi sai ya fushi kuma kala sannan sai yi magana ba gadi ba da ƙara yin fushi sai da ya fushi yana yin nuna fushi har su uku lokaci ɗaya don maƙala sannan sai ya ce lahi mullahi ma'anarsa shine ina rantsuwa da Allah idan la uslimuhum ilayhi ba yake to da haka ne wala ba zan ɗauki mutanen nan in miƙa su zuwa ga mutanen nan da suka goba wala ukadu qauman jawaruni yace ba yadda za a ƙulla makirci ga mutanen da suka zo suka yi makotaka da ni wa nazalu biladi suka sauka ƙasata wa taruni ala man suka za su zauna da ni akan wani na yace wallahi mutanen da suka sauka ƙasata suka zo makotaka da ni suka ayyace akwai sarakuna akwai ƙasashe amma me yasa ba su zaɓi su je wata ƙasar ba ni suka yadda su zo ƙasa su zauna hatta a ba a tsada ba ma za a a zane fi Ya ce sai na kira su da ku ga su in ji wa'annan mutanen abin da suka faɗa kan ku gaskiya ne kaga wannan shi ne adalci a matsayin na mai mulki yalla to da aka yi haka fa'in kano kama ya kula ne aslamtuhum ilaima in abin da waɗannan mutanen suka faɗa cewa da gaske mutanen da sun zo da sabon addini sun saba ma kowa da kowa ni ma kaina ina da matsala da su shi kenan sai in mika su sai in mayar da su zuwa gare ku kuma mayar da su zuwa ga mutanensu wayin kanu ala ghairi zalika mana'atuhum minhum in ku abinda ku biyun nan kuka baɗa ba haka yake ba ba fa zan ba ku dama muku tafi da mutanen nan ba yace wa su jiwarahum sannan zan kyautata makotaka ta da su ma ni matukar suna makotaka da ni alat take cewa sun arsala ila ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan dambaro fa da aka yi a lokacin sahabbai ba ma sanan ba su sani ba to daga baya sai ya ga abin da zai yi bari ya aika wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika wa sahabban manzon Allah fada'ahum sai ya kira su falamma ja'ahum rasuluhu lokacin da an saƙon wato shi wannan najashi izo musu kama Usai suka taru in maƙala ba a zuhun liba'ar sai sashi ya ce wa sashi ma ta ƙuluna lirrajul idafi yanzu ne ga shi yalla ku ya iko yana kira kuma ba mu san dalilin kira ba amma duk yadda ake wata matsala ce ta faru Inda mun san mutanen nan sun shigo garin nan ba fa alheri bane zai kawo su ko me za a ce maka idan an je kalu sai suka ce na qulu wallahi ma allamana wa ma amarna bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa sallama ka'inun fi ma huwa ka'in suka ce wallahi in mun je abinda manzan Allah ya koya mana ya sanar da mu kuma me zai faru ba za mu sauka kai shi ba shi za mu fara a kan shi za mu tsaya falamma ja'uhu lokacin da suka zo wajensa wa qad da'an najashi asafiqatahu asaqifatahu najashi ya sa an kira malamai wanda suke da alaka da ilimin injila fa nasharu masahifahum hawla kowa sai ajiye injilarsa a gaba sa'alahum sai ita bai su fa qala sai ce ma hada ad-din alladhi faraqu fihi qawmuhum yace ga mutanen nan su an ce kun zo da wani sabon addini kun rabu da mutanen ku a kai shi to ga malamai nan waɗannan sun san injila ko tun da dama ahalar zikir da qur'ani ga yana cewa asali fasalo ahalar zikir wanda suke da alaƙa da ilimin at da injila su ne ahalar zikir wayanda ba su da alaka da littafin sama irin rigima ta taso Allah sai ya ce bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun na bayyinati waz zubur Ku sai ya ce to ga sunan sai ya ce musu ma hada dinul ladhi farakum fihi qawmukum wani addini ne kuka rabu da mutanen ku a kan shi walam tadkhulu fi dini ni da kuka zo nan ba ku shiga addini na ba wala fi dini ahadin min hadhihi al-umam sannan ba ku shiga addinin wata al'umma daga cikin al'ummomi ba qala sai ta ce fa kana allazi kallamahu jafar bin abi talib sai zamanto wanda aka wakilta yi magana da yalla mai shine jafar yayin sayyidina ali fa qala lahu sai ce masa ayyuhal malik ya kai yalla bai ranka dade barka ji kunna qawma ahal jahiliyyati mu mutane jamuna cikin jahiliya ba mu da alaka da kowane addini na abudul asnama muna bauta mu gumaka wa na mai maitata muna cin mushi wa na muna zuwa ma alfasha wa naqta'ul arhama muna yanke munshi. Wani nasi'ul jiwara muna muna na makotaka ya akulul min nan dha'ifa mai karfi ya danna mara ƙarfi kashin dankali ɗan ƙanana a ƙasa manya a sama haka ake fa kunna ala zalika muna cikin irin wannan rayuwar ne fa hatta ba asallahu ilaina rasulan minna har sai da Allah ya turo dan sako daga cikin mu na arifu nasba'u mun san nasabarsa mun san waye baban sa, mun san waye baban sa, sannan wa sidqahu mun san sa, wa amanatahu sannan mun san amanar mutumin nan sallallahu alaihi wa wasallam wa afafahu mun san kamewar mutumin nan da haka wasu da wannan suka yi iyaci, mutumin da ya rayu shekara arba'in bai taɓa cin amanar kowa ba bai taɓa ma kowa ƙarya ba bai taɓa haƙiƙar kowa ba hanya zai yi a hankali rana ɗin ya miƙe kuma ya rasa wanda zai wa ƙarya sai Allah ke yasa ga Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan manzo Allah ya zo yana karanta musu ayoyin Allah bayyanannu Allah ya ce qalan ladina la yarduna liqa'ana wanda ba ta fatan haɗuwa da musu kan kalli manzon Allah sai eh ita bi qur'anin zai da hada au gabi ka zo da wani qur'ani in kana so mu bi ko wannan a dan canje canje Allah ya ce kulka ce musu ma yaqulu li an ubaddilahu min jaza'ir ba zan iya canzawa ba daga wuri na in attabi'u illa ma yuha ilayya ban ban komai sai abin da Allah ya mun wa'ayi inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim saboda ina jin tsoro in na canza akwai kau azabar wuni babba tana nan zuwa Allah ya sake cewa kul ka ce musu law sha Allah da Allah bai ga dama ma talaqu alaikum wala azarakum da ban zo na karanta muku Qur'ani ba da ban sanar da ku shi ba saboda faƙad da bisu fi kuma umarar minkum ana zauna cikin ku shekaru da yawa su ne shekara arba'in sanda Allah bai aiko ni ba ai ban na ce muku Allah ya aiko ni ba Allah ya ce ka ce musu afala ta aqilu Allah ba za ku hankali ba? sai Allah ya ce to faman azlamu mimman tara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayati matsala babu mafi zalunci a duniya Allah bai aiko ka ba ka miƙe ka ce ya aiko ka kai annabi yasa ba wanda ya taba wannan da'awar bai wulakanta ba ka sa rigar annabta Allah bai aiko ka ba ka miƙe ka ce kai annabi ne aw kazzaba bi ayati ba kuma wanda Allah ya taba aiko annabi ya ce annabin ƙarya ne shi kuma mai wulakanta ba matsala ce guda biyu Allah ya turo mutum mai gaskiya ka ce ƙarya yake yi ko kuma kai makaryaci ne ka miƙe ka ce gaskiya ka da ita shi yasa Allah sai ce innahu la yuflihul mujrim to mujrimai kan ba za su samu babban rabo ba in ji Allah shi yasa ya faɗa masa wannan shi yake cewa fada'ana ila ilallahi sai ya kira mu zuwa ga Allah ne wahi da mu kuma kaɗai ta Allah shi kaɗai wa na abu da mu bauta ma Allah shi kaɗai kar mu haɗa shi da kuwa. wa na kala a makon na na abudu na hannu wa aba'una min duni bi watsi da abin da mu muke bauta ma da iyayenmu wanda ba Allah ba min al na duwatsu wal awsani da gumaka wa amarna bi shirkil hadisi wannan annabin da ya umarce mu da mu zamanto muna da gaskiyar zance wa ada'il amanati mu zama muna bada amana wasilatul rahimi da sadar da zumunci wa husnul jiwari da kyakkyawan makotaka wal anil haram da mukami kan haram wa dima'i mu daina zubar da jinin juna duk wannan annabin fa da yazo aikin da yake yi kenan ba wa nahana anil fawahishi ya hana mu abin da yake alfasha ne wa qawlul zuri ya hana mu faɗa zuri wa akali malin yatim ya hana mu yace mu daina cin dukiyan marayu Karfin muhsanat mace kamammiya a daina yi mata sharri da kasafi wa amarana anna abudallaha hula la shirika bihi shay'an ya umarce mu bauta ma Allah kar mu haɗa shi da kowa wa amarana bis salati waz zakati was ya umarce mu da sallah da zakka da azumi fa addada alaihi umur al-islam idan da lissafa masa al'amuran musulunci da manzo Allah yake umarni yana cewa su ji kara su bakkara fasaddaqna mu kuma annabin nan da yago muka gaskata shi wa amanna bihi muka imani da shi wattaba'ana muka bi shi ala ma ja'ana bihi wa ala ma ja'a bihi akan abin da yazo da shi fa abadna Allah wahdahu muka bauta mu Allah wa lam nushrik bihi shay'an yanzu ba mu hada Allah da kowa wa kanmu ma ما حرمنا أو ما حرم علينا أبونا من الله يتي منا Mun yadda haram حرم wa halalna ma a halalana abinda ya ce mana halarci shi muka ɗauka halal ne fa a da alaina tsawona to daga nan ne wa'annan mutanen namu suka fara gaba da mu daga nan ne fa na wa nuna suka dinga azabtar da mu suka zo suna fitilar mu an na akan addinin mu li yarudduna ila ibadatil awsani suna so sai mun koma mun ci gaba da bautar gumaka min ibadatin lahi mun daina bautar Allah wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al suna so sai mun koma abin da yake na datti wanda annabi zai cire mu daga ciki yace mu daina alaka da shi suna so sai mun koma mun ci gaba da alaka da wannan dattin alamma qaharuna lokacin da suka nuna mana kun karfi don gwamnati a hannun su da ga kuɗi da manya suna wancan bangaren wa balamuna suka zalunce mu wa shaqqu alaina suka takura mana wa halu bainana wa bayna na suka kokarin sai sun kange tsakanin wannan addinin faradna ila baladika a ranka da wannan shine dalilin da ya samu ka baro garin mu muka tsawo kasar ka an fahimta ne waktarna ka ala man siwaka muka zaɓe ka akan wani dan manzon Allah ya ba da shi na tabi zalin tarkuwa wa rajibna fi jiwarika muka yi kwaɗayin makotaka da kai farajauna muka tsammani cewa Allah nuzlama inda ka ayyuhal maliku cewa ba za a zalunce mu a ka ba qalat sai take cewa fa qala lahu najashi najashi wannan bayanin ya kama shi sai kalli Jafar ya yanke na Ali sai ce hal ma al mimma ja'a bihi an min shay'in ko akwai wani abu tattare da kai wanda wannan annabin ya zo da shi daga gurin Allah qalat fa qala lahu jafar sai jafar bin abi talib yace masa na'am fa qala lahu sai yace masa najashi fa qara alayya to karanta mun inji fa qara alayhi sadran min ta'ati min ta'a ya al-sar ya dauko suratul maryam tiriyan tiriyan aka gama da maganar zakariya da maganar yahaya aka zo aka fara wani kulkin kitabin maryam eh an fahimta ya irin tabarat min ahali ha makamin shirkiya aka zo maganan haihuwarta aka zo aka ciki zalika isa ibn maryam qawlan haqqan alladhi fihi yamtaru ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم asalafar ahad duka waɗannan hayoyi abaka wallahi najashi ana karanta ƙur'ani sai ga najashi yana kuta hatta da ya taɓa hasi da ya duka jeminsa wa baka ta safi tsakuhu hatta asdalu masahifa wa mu'ina sami'u ta da'a ne malaman da aka kira suka ajiye injila a gabansu haka kowanne kuka sai da hawaye goma injilar saboda tasirin abin da suka ji ai shi yasa zaka ga a gaba wa idza sabu ma unzila ila rasulin tara a ayyun wa in fa ayyuna tafid min ad-dam mimma arafu min al-hajj ga a idanun na zubar da hawaye saboda abin da suka sani na gaskiya ba aka yi wannan sun matsalan da dashi sai na dashi yace inna hadha lalle wannan abin da ka karanta والذي جاء musa da abinda ابن musa موسى da shi. la yakhruju min mishkatin wahida wallahi sun fito daga asali guda ɗaya ne sai ce musu in tsalika fa wallahi la uslimuhum ilaykum abada waɗannan jakadun guda biyu da aka tsoro sai ce ku tashi ku bar mu yace ba yadda za a yi mutane irin waɗannan haka ko in ɗauke su miƙa ku ku koma da su abin da ya faru kenan wala asabi ba kuma a wato kullamu wani makinci in yi zo gurina kaga wannan shine cikar kamalar adalci da shugaba Ni yadda wani zai zo kawo maka yake to ranka da an ce kaza wani don kana kokarin ciki wanda ya kawo magana da wanda aka kawo magana a kai to mutane za su kiyaye kawo maka magana in ba su shirya ba Ɗan san san za ka kitse kamar wasa yi ran da dade kaza kaza kaza sai ya gama sai ka gane sai an ci karo da wancan sai ka ce wani ingo. ga wani nan ɗazu ya zo shi kaza kaza kai ne mai abin da ya don kai ma mutum ɗaya biyu haka uku hudu biyar goma to yanzu na za ka labari ya za ka ya ce to wallahi a ba hankali matsalar shi ne in ka ka faɗa mai labai magana ana zaune wallahi wanda kuma magana a kai shi da an ce karo zai ce sai ka maimaita abin da ka faɗa don kai haka saboda wani lokaci labarin ƙarya yana da matsala an bayanta yi ba kuma kowa ba ne Allah ya sa mai kamalin nan bari a kawo labari akan wani bari a sai yi kokari an bincika a ga da kira musamman masu mulki shi yasa ga hadisi na muka karanta dogo da ke cikin sunan tirmidhi Allah ce in Allah yana nufin shugaba da alheri sai ya sanya da tsana taho abokan sirrinsa wanda ke kulle kofa da shi suna umarta sa da kyakkyawan abu suna hana shi da mummunan abu in kuma Allah ya nufi ku da shiga bala'i to sai ya zama to sai mutanen banza su zagaye shugaba ne sa ba haushe ya ce ba a mugun sarki sai mugun wa ashe duk shugaban da ya haɗu da miyagu na zaɓe da shi Allah ko yana so ma al'umma abun arziki in ba Allah bane ya kiyaye da yayi yasa ga annabi shi gama magana sai ya ce ko halalli shine kai wanda Allah ya tsare to shine a nan gurin Shi ya faɗa haka qalat ummu salma sai ummu salma take falamma faraja min indihi lokacin da suka tashi suka fita daga wajen yallabai qala amru bil as wallahi lanunabbi annahum bidan aibahum indahum sai sai to wallahi ai suna da wani aibu koyi ba dai gobe za a dawo ba gobe za mu sake dawowa sai mun faɗi wani aibu qalat ah, ce take yake faɗa cewa sun ma'asta asalu bihi sadara'uhum sai ce wannan damar da suka samu ta zama garin da walaki mun cimbice ta shi ta ga ba hakura ba shi wannan qala sai ta ce fa qala lahu Abdullahi bin abi rabi'a sai Abdullahi bin abi rabi'a ya ce masa sai daga cikin mutanen da suka tawo kana asar da fina yana daga cikin mutanen wato kirki a cikinmu. sai yace masa la ta fa'al kada kai haka fa inna lahum arham yace mutanen nan fa ko da sun zo da wani addini har yau kar kuma kamanta akwai zumunci tsakanin mu da su tunda dai an yi wannan ba akwai lafiya ba yalla ya fatattake mu ya kamata a kula ya za ka ce sai ka je ka sake wani tunanin sai dai hankalinka ba zai kwanta ba sai ka ga yadda aka yi aka tuntsike su da yace ce masa kada haka wa in kanu kada kalafuna ko da sun saba mana kala sai ce wallahi la ukbirannahu gobe sai na ba yalla bai labari annahum su annan yazumuna anna isa ibn maryam abdu Sai daga cikin ma abun da suke faɗa suna ce annabi isa ba Allah bane bawan Allah ne to billahi da zigo ba sai na faɗi wannan sai na faɗa ai wannan ba mu faɗe ta a gaban yalla ba to amma bari gobe a dawo wallahi sai na faɗa suna cewa isa dan maryam qala take sun magada alaihi zara da gari ya waye ba ba ƙali lahu ayyuhal maliku aka sake dawowa sai shi ya ce yana tsirin kai dade innahu yaquluna fi isa ibn maryam qawlan azima wallahi bar barkati ba dai kana girmama annabi isa ba to in muka faɗa maka babban magana gurungun dumama din tsima da suke faɗa a kan annabi isa sai hankalin ka ya tashi ranka wata babban magana suke faɗa fa arsil ilaihim fa ta'ala fas'alhum ta aika ka ce su zo ka tambaye su Da ya quluna fi isa ibn ka aika ka ce su zo amma ya quluna fi ne suke faɗa a kan shi qala sai ka ce fa ya ilaihim yas'aluhum anhu sai ya aika ya ce su zo zai tambaye su akan annan isa qala ta ce wa lam yanzil bina misluhu daga jin cewa ya aiko ya ce mu zo kace sai muke jin kamar wata matsala ce za ta sauka gare mu wacce ba ta taba sauka ba fastama alƙawu, sai mutane suka taru fa ba a li ba'd sati yake sashi. ma za ta quluna fi isa idza sa'alakum anhu yanzu in kuka je in ya tambaye ku akan lamarin annabi isa me za ku ce qalu suka ce naqulu wallahi fihi ma qala allah abinda Allah ya ce akan annabi Isa Allah shi zamu ce ba za mu ƙara ba ba za mu rage ba wa ma ja'a bihi nabiyuna ka'inan fi dalika ma huwa ka'in abinda annabin mu ya faɗa akan annabi Isa duk abinda Allah ya hukunta za mu ɗauka. dauka ولما دخلوا عليه لوقت الناس تشبوا وجن شقال لهم سيسي مسما تقولون في isa بن مريم to an ce kuna faɗan wata magana ma dindima akan annabi isa to sun ce ƙaunar azima sai ka da Allah sama za ta faru to me kuke faɗa akan annabi Isa tunda an ce kuna faɗa wata babban magana to sai ya ce faɗa lahu Jafar min Abi Talib sai Jafar ce na qulu fihi alladhi ja'a bihi nabiyuna muna faɗa akan sa abinda annabin mai zo mana da shi sai ce huwa Abdullahi wa rasuluhu وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم الأذراء البشر yace abin da muke faɗa kenan annabi isa bawan allah ne manzon allah ne ruhi ne daga wajen allah sannan kalmar ta ce wacce aka jefa zuwa ga maryam wacce take albatul an ce mata albatul ne hiya munqati'atu an rijali la shahawata lahum fi matar da ta yanke wa magaji ba ta da alaƙa da su قال تتي فضرب النجاشي يده إلى الأرض فعقب منها أولا لأن النجاشي يدك عنن سئلوا كسنا ثم قال سننسيتي مسو ما أدا إيسى بن مريم ما قلت هذا الأولى yace abin da ka faɗa akan annabi isa daidai yake da wannan sandar da ke hannuna da babu abin da ya canza ta fatana farat batariqatuhu hawlahu hina na ma qala to wa'annan ɗan gaba-gaban da dama sai da su aka gani su kuma daga nan sai abin ya fusata su lokacin da suka zama maganganun da najashi yake tun da ai asali an haɗa baki da su buƙatar shi ne duk yadda za a yi masa abin da suka yi hijira suka taho habasha a ba waɗannan mutanen guda biyu kuma kaga sai dai in an fita wajen ƙasar su wani abu amma tun da gwamnati ce za ta miƙa su sai ga shi nan a fita da su dole su fita su bar ƙasa dole ne wannan maganar da ya faɗa sai ta fita sa su sai ya ce wa inna khartum wallahi wato izhabu fa antum surumul ardi wasu yace ku tafi yace wasa sahabbai yace wallahi in dai kuna zaune a cikin kasan nan tawa to kuna zaune cikin aminci daga nan ya sa aka yi doka a gari yace man sabbakum gurima yace duk mutumin da ya zage ku sai na sa an sami tara sun man sabbakun gure wanda ya ƙara zagin ku kuma in mutum ya yi in sa a sake sa mai tara Bama an na dai li ya yace wallahi a ce ina in samu dutsen zinari ba shi ya mun sai kuma alheri ba sama da ashe kuna zaune a cikin garin nan a matsayin baki to shi kenan wani ƙazai ku rajulun minkum ruddu alaihima hadaya ce a ce ku zo bisa ga aminci kuna kyautata min zato ina shugaba ya ce da a cutar da ku a ina da dama ya ce wallahi da in haƙura kar a cutar da ku ya fi mun alheri a kan a ɗauki dutsen zinari a bani sai ya ce kyautar da aka kawo mai tun da dama shi an kame tashi kyautar ko sai ya ce ruddu alaihima a daya ba wayannan yan jakadodin da suka zo kuma ya masa da kyautar da suka zo da ita wala hajata na Bihari ce ni a matsayina na yin kai inda na fahimta asali kyautar nan da suka zo da ita a shera ta wace sun ba ni ne dan ta ba su damar mutanen nan a musu adalci a ɗauke su a koma da su ban buƙatar kyautar su koma da ita sai ce fa wallahi ma akada Allah minni rashi wa tahina radda alayhi mulki ce lokacin da Allah ya dawo min da mulki na wata rigima da aka yi a bana an yi ba rashawa na ba Allah ba shi yake cewa fa aka da rashi wata fihi wa ma aka an nasa fiya wa tsiyahun fihi ya ce ba yadda za a yi mutane su mun biyayya a lokacin da ba da da dama yanzu kuma lokacin da nake da dama ba zan yi wa Allah biyayya ba kina da ƙarfin mulki fa kharaja min indihi maqbuhaini marduda alayhima ma ja'a sai suka fita wa'annan jakadun suna abun kunyata wa na inda hu bi khairi darin muka ci gaba da zama a wajen na tashi da mafi alherin gidaje wannan ita ce doguwar kisar abin da ya faru a wancan ainihin wato lokacin da wasu ababe da suka faru shi yasa malamai suka ci a cikin wannan hadisi za ka samu na farko akwai bayanin shiddati iza'i kuffar quraishi bayanin tsananin cutarwar da kafirin ƙuraishawa suka yi ma addinin musulunci shi yasa kaga nan gurin Allah da ya tashi kawo lamba ta ɗaya wajen kiyayya ya kuma rantsi ya ce latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu yahudu sai ce walladina ashraku haka shi yasa tan ma kiyayyar da zai hada ta sai ce latubula wanna fi amwalikum wa anfusikum sai ce wala tasma'unna min alladina utul kitaba min qablikum sune yahudu sannan wa min alladina ashraku sai mushrikan masa na biyu shar'antuwar hijira kiraran bidini ila aisi ya amalul insanu ala dini shar'antuwar hijira ka gudu da addinin ka don ka gane babu abin da ke addini muhimmanci an fahimta yi kaga gina ƙasa yana da kyau gina gari yana da kyau amma akwai lokacin da in an zo da garin da ƙasar koda sun yi in za a raba ka da addini gara ka haƙura da garin da ƙasar ka batta ka cokan ka ji inda za ka bauta ma Allah ko fili ne ba garin ba kasan dan ka gudu da addini ya kuma ka addini wannan yasa ka ga Allah yana ta ishara a suratul ankabut yana ce musu ya ibadiyal ladina amanu inna abdi wasi'a ai kasa ta tana da yawa haka ni kadai ya kamata ku bauta ba sana abu na uku bayanin cewa anna dinal anbiya wahid wa huwa al-islam addinin annabawa ɗaya ne shine musulunci abu na hudu shine bayanu ma kana alaihin najashi min al-adli wa adam al-muhabat bayanin abin da najashi yake kai na adalci a wancan lokacin sana abu na biyar hadisin yana nuna falalan jafar yayin sirina ali saboda sahabbai sun gabatar da shi wajen yi magana don an je wajen irin wannan za ka kada kowa ya ce shi yayi magana in wani zai je magana da za ta ja a daure ko tsaye su kuma mutanen mu wani lokaci suna da san kiyawa a je waje a zaɓi wasu su magana bisa ga wakilci wani yana ganin jima dole fa a ba shi dama ya magana ya fito da kan shi ba to garin ya fito da kan shi, sai ya zama ku ana samun wannan ko ba samu ana samu saboda ita magana da kake gani wajen iyaka da yin ta lokacin da ya dace da sallar haufiki ne daga gurin Allah wannan yasa ta da aka aiki annabi Musa ya ce ce Allah wa haruna Harun huwa afsahu minni lisan Allah ga dan uwana Haruna ya mafi ni fasahar magana ka aiki ne tare da shi saboda yana da buƙatar wannan sannan abu na shida husnu ardil islam wa bayani kyakkyawan yadda Jafar ya bujuro da musulunci abban najashi sannan abu na bakwai istimalul islam ala kulli khair wal bu'd an kulli shari yadda musulunci ya tattaro kowane irin alkhairi da nisanta kowane irin shirri sannan abu na takwas hadisin yana nuna mana haɗarin rashawa ku ba ku gani tun a wancan lokacin da za a tafi da wasu bukata sai da aka ɗauki wani abu aka tafi da shi wanda ake ganin shi zai zama mukaddimar da bukatar da aka zo da ita a samu an fahimta yi to shi babin kyauta asali halin ne duk wanda ya kawo maka kyauta ko ba musulmi bane ta karba sai in ka fahimci irin wannan abu cutar mu muƙaddima ne zuwa ga wani abu to wannan kuma babu ta ba. ya ko wanda imanin su ya fi na annabi imanin da ya fi na annabi shi yasa ba sa karɓar kyauta shi kuma mai gidan mu annabi Muhammad ana kawo mai kyauta yana karɓa ko mai karɓa yana karɓa to mu mun tsaya in an kawo kyauta mun fahimci ba matsala mu karɓa mun fahimci da matsala mu mun ba kayan ka ana shi kenan sannan abu na goma ko na tara yana nuna mana bayanin malin hadaya ministi imalin urubi bayanin abin da yake fawa wani lokaci kyauta tasirin da take da shi da zuciya sai sa malamai ya kamata su tsoron Allah kasa su dinga wa'azi kadai Yau, wasu wuraren in an je da'awa magana baki kadai ba ta sai an motsa an yi wani abu yasa ni nake faɗa cewa na rantsi da Allah in ka kira yaki an san wani abu a duniya da yake buƙatar kuɗi kamar da'awa ba babu ka masu cewa bai kamata a gama da kuɗi ba su ma san abin da suke yi ba wala ba kuma sani ba yanzu wayannan ba kyamarori ake kafawa ba eh da waye in anan garin ne da waya da datar da ake sawa za ka je ne ka ce wa in yamuri ai daga masallacin baba ku ne tun da aikin Allah ne kawai kyamara ke ta tsaye ba ku a yanzu nan ba ga gidan mai nan ba in yanzu ana buƙatar mai kawai za ga ce mai aikin da ya san ana wa'azi aikin Allah ne lallai dole da dinga ba da man da za a yi karatuwa watan zamana ne kare zai yi haka tunda ba zai yi ba kenan yana buƙatar wa yana buƙatar kuɗi ba wanda ya wajaba ya cancanta su samu kuɗi wallahi sama da masu da'awa kawai za ku je da'awa ga wasu abin da suke buƙatar a gina musu a gurin sun yadda za su shiga musulunci ko da suke buƙata ko kuma in an tattara ku wani ma kuɗin motar ma da aka ba shi ya tafi da da'awar ma da ya tafi kuɗin motar ma da kuɗin guzurin wani ya ba shi daga nan ina za a gina bohol eh? Ai yanzu ni na san akwai masu ƙoƙari wajen shiga a yi da'a babban ƙalubalen a je a wa mutane da sai sun karɓi musulunci yadda za a riƙe su bayan san musulunci shi ke zama mara'i shi ne su kuma mutane suna nan in kace a kawo kuɗi wani sai ta zage zage wani ma sai ta ci da addini kake wani ma in ya tashi abin da zai aibanta ka da shi ka ka a kan namba kana neman gudunmawa a idan haka ne laifi ne ashe Allah da yake na cikin Qur'ani ce manzon zallazi yuqridu Allah qardan hasanan to shi ya fara yin laifi har ma ake cewa a antum haula'i da kunun kudin nan su ga da'auna da sun fi ofi sabilillahi ana kiran ku ku kawo kuɗi za a aikin Allah amma fa minkum man yabakal a cikin ku akwai marwata Allah ya ce man yabakal fa inna ma yabakalu an nafsi wallahu al-gani wa antumul fuqara aje ka bincika za ka gani harkar ma da suka musulunta wajen ajiye su da kula da su da riƙe su don a koya musu addini a harkar addini tana daga cikin harkar mafi wahala kama kuma ne? Eh? wadda mu a mu ne a haku kaɗan istan gani kai ma kana ganin kai kai kamata ka a samu kuɗi ballantana mu muna muka fi kuwa uwa inda ya kamata a kashe kuɗi a harkar Allah Allah ya kawo su don wannan aikin na da sai ka ga kullum ina cewa Allah ya bani kuɗi kuɗin da tana ɗalibi ka zo in koya ma karatu kuma in baka kuɗi sai kuɗin ya dawa mu abu biyu Allah ya ce inna Allah yashara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna dai za mu yi aiki da kanmu kuma in akwai kuɗin za mu sa kuɗin mu aikin alheri dan aljanna muke cewa to Allah ya kawo kuɗin eh Allah ya kawo ko kuwa wannan shine sannan abu na goma Wannan laha ta'ala yi dafi oyin su ra'auriya Allah yakan yi kariya ya tunkuɗe waliyansa sannan shar'antuwan addu'a ga wanda yake ba musulmi ba idan ya zamanto a cikin haka akwai maslaha wannan shine kissar abin da ya faru na zuwan sahabbai garin habasha to daga nan ne sai Allah ya rantsuwa to gobe insha Allah amma ji tafsirin ayar bayan wannan yana daga cikin asbabu nuzul na ayat da abun da faru bayan da suka tafi habasha don ka gane cewa ba karamin wahala ba haka kawai addinin nan ka ganshi ya zo nan ba yawa kuma dama galibi za ga ko mutum ne a gidansu baban shi ya tara kuɗi ya sha wahala bai san yadda aka tara kuɗin ba wallahi bai san bai sanin kima wannan yasa kake ganin sai ya zo kawai sai ya ɗiba abokansa sai dai ɗauki gida can ya siyar ya saka kuɗin a bayan bu su shiga gari sai kuɗin ya ƙare sannan ya dawo ya sake tsako saboda ne saboda ba wahala ya sha ba bai san galibi yanayin yadda muke wa musulunci wannan rubar saboda yadda musuluncin ya zo ba mu maka sha wahala ba an musulunci ne kawo shi yasa muke rukun musuluncin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki Allah ya sa mu gama da duniya lafiya da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana اللهم إني أسألك بأن لك illa لا إله إلا أنت وحدك لا شريك ya badi يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka yi musu albarka Allah ka riko da hannunsu Allah ka ɗora su a kan daidai Allah ka sa jin kai da tausayi da rahama a zukatansu abin da ya lalace a ƙasar nan Allah ka gyara shi da su Allah kada ka sa su zama azaba akan mu don tsarkin sunayensa inda aka fara samun sauki akan matsalar tsaro Allah ka tabbatar mana da saukin nan inda ake da matsaloli ba a samu sauki ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana sauki wanda zai shiryu a cikin wannan harka wanda ke da hannu a gida ko a waje Allah ka shiryar da shi don al'umma ta zauna lafiya wanda ba zai shiri ba Allah ka shagaltar da shi da wata fitar da al'umma za ta zauna lafiya don tsarkin sunayensa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين